أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu arwa assalamu wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fitun rahma shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko da sakonnin tambayoyin ne dai ta hanyar aiko da rubutaccen sakon a kan lambar waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to yau dai muna lahadi ne 4 ga watan jimadal ula na shekara ta 1439 bajira jira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 21 ga watan Janairu na shekara ta 2018 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehin malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar Baro da kenan Kano wanda yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma suna na Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku bi mu aka makalla ka zuwa yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kai tsaye za mu je ga tambayar mu ta farko a cikin shirin wadda ta zo daga najib usman bunkuri wanda yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce dan allah a taimaka mana da ma'anar hadisin da yake cewa man sa'alallah shahadata bi sidiki ballagahu allah manazila shuhada wa in mata ala firashi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين آه، وما سوسة والعلم وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، وأن حديثي صحيح أنا أشكن سيو مسلم سنن أبي داود أجل الترمذي جامع الترمذي آه، والتفيد يوأس رويتوشي حديث سهل ابن حنيف radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man sa'ala Allah shahadata bi sidqin ballagahu Allah manazil shuhada wa imma ta'ala firashihi wato duk wanda ya roki Allah shahada wato ya mutu a wajen gugurmayar yada addininsa to Allah zai kai shi wato bi wato da gaskiya ballagahu Allahu manazil shuhada Allah zai kai shi matsayi ko mataki na waɗanda suka mutu wato shahidai wa in mata ala firashi ko da akan shimfidarsa akan gadansa ya mutu a wani hadisi hadisi ne wanda yake kwadaitarwa ga mumini ya zama mai kyakkyawan eh, wato fata a gurin Allah subhanahu wata'ala da yi wa Allah subhanahu wata'ala aiki dan neman yardarsa a cikin kowane yanayi kuma ya tsarkake niyyarsa wajen yin wannan aiki akwai waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya yabe su saboda sifofin da suka sifanta da shi na halayya ta kware daga ciki akwai ashuhada waɗanda aka kashe su wajen yada addinin Allah mutumin da ya fita wajen ya ga ya bawa addinin Allah kariya ko ya yada addinin Allah ya shigar da shi gurare sai aka samu wasu sun kashe shi to babu shakka wannan ya mutu mutuwar shahada malami ne mai wa'azi ya fita yana karantarwa yana kiran mutane zuwa ga musulunci aka yi masa kisan gilla wannan shahidi ne ya mutu mutuwar shahada ah, wani ne wanda ah, ya fita fagen daga domin ba wa addinin musulunci kariya ba wa musulmi kariya aka kashe shi a fagen daga ya mutuwar shahada to duk wanda ya roki Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ransa akan irin wannan hanya ko da kuwa bai samu shi an kashe shi din ba ya mutu a gidansa a ɗakinsa kan shimfiɗarsa to Allah subhanahu wata'ala zai tashe shi a matsayin shuhada din abinda yake nufi ba manazilar shuhada wato zai samu matsayin da suka samu ba wai zai fito cikin jerin gwanin shahidai ba amma dai matsayin da aka basu rank din da aka basu irin shi za a shi saboda mai niyyarsa ta kai shi to shi yasa malamai suke ambaton wannan hadisi a cikin kyautata niyya wato bawa ya zama mai kyautata sa ko da yaushe ko da abu bai zai iya yin sa ba to ya kyautata sa na cewa in Allah subhanahu wata'ala ya bani damar yin abin nan zan yi to ko da bai samu damar abin ba in ya in ya in har sa ta zama mai kyau to ubangiji subhanahu wata'ala zai bashi wannan ladan kamar mutum ne ya ga wani mai hali mai dukiya yana ta kashe dukiyarsa wajen taimako wajen taimakawa addininsa wajen taimakawa al'ummarsa wajen ceton masu bukatar ceto ya agaza masu bukatar agaji tausaya wa miskinai da marayu abin ya bashi sha'awa sai ya fatan ina shi ma Allah ya bashi dukiya irin ta wannan mutum shi ma a ce yana irin wannan aiki na alheri to koda bai samu dukiyar irin tashi ba shi ma Allah su wani wata zai shi lada zai yi musharaka da shi a cikin asalul ajiri to tushen ladan da za a ba wancan ko da bai samu ƙarin doriya da ake samu ba saboda annabi sallallahu alaihi saboda Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda duk yazo da kyakkyawan aiki za a linka masa su gida goma to akwai ladansa na farko da zai samu sannan wannan ladan a yi ta ninninka shi zuwa goma to wanda duk yayi wani aiki na alkhairi yana da ladansa da ake bashi sannan kuma a linka masa shi goma to shi wanda ya niyya bai kai ga yin abin ba to yana da asalin ladan na farko abinda ba zai iya samu ba shine ninkin ba ninkin da za a ba wancan shi wanda ya riga yayi aikin amma zai yi musharaka da shi zai yi tarayya da shi fi aslil ajri shine abinda ake nufi ba ana nufin wanda yayi ya samu lada aka ninninka masa ladarsa shi ma haka za a ninninka masa ba ana nufin za su yi tarayya fi asalin ajiri a asalin ladan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin a fakih ibn abi sabra manzala sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa inda ma duniya li arba'ati nafar duniya ta mutane guda hudu ce mutumin da Allah subhanahu wata'ala rajulun atahu Allahu ilman wa malan فهو يتقي الله في, في, في, في باله ويعطي فيه حق حقه فهذا بأفضل المنازل nusar sarki akwai mutum na farko wanda Allah subhanahu wataala zai ba shi dukiya ya zama da yana kiyaye dokokin Allah a cikin dukiyar nashi wa yasilu rahimahu yana sada zumuncin sa annabi ya ce fa hadha bi afdalil manazil to yana mafi daukakar matsayi a gurin Allah subhanahu wataala sai mutum na biyu shine wanda Allah subhanahu a fahun lahu ilmin wa lam yu'tihi malam Allah ya ba shi ilmi amma bai bashi dukiya ba faya kolo lau anna li mala fulan la amiltu mithla amalihi fa huwa ya tihi fa fi fil sawa sai ya rika burin ina ma yana da dukiya irin ta wane yayi aiki irin nashi Allah ya bashi ilimi amma bai bashi dukiya ba saboda ka yake cewa ina ma ina da dukiya irin ta wani mai yin alheri da dukiyarsa ni ma in yi annabi sallallahu alaihi to suna ta daidai wa daidai a wajen lada to kaga niyyar su ce ta kai shi ga wannan matsayi kamar da niyyar mutum za ta kai shi ga mummunan matsayi shi da annabi ya faɗi na biyu na uku wanda shi ne mutumin da Allah ya ba shi dukiya bai ba shi ilimi ba wato ya ba shi dukiya ba bai san Allah ba saboda haka la ya arifu rabbahu wa la yasiru rahimahu na bai ce fa haza bi arda il manazil yana da mataki mafi muni mafi kaskanci yana can kasa a mataki na lalacewa da taɓarɓarewa gurin Allah sai kuma wanda yake na hudu shine Allah bai bashi allazi ar-rajulu allazi lam yu'tihi Allahu malan wala ilman fa yaqulu law anna li mala fulan la amiltu bisla amalihi fa huma fa huwa wa niyyatuhu ya ce sai shi ya rika ganin wancan mai dukiyar da yake facaka da dukiyarsa ba ba ta hanyar da ta dace ba <coughs> sai rika fatan ina ma ya samu dukiya irin ta wannan mutumin ya yi aiki irin nashi annabi ya ce to dukkansu za su yi tarayya a cikin zunubi kaga ke dukkan niyya yana sa mutum ya kai wani matsayi shi ya sa'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sa'ala shahadata fi sabilillahi bi sidqin zama da kyakkyawan niyya yayi da gaskiya yayi shine annabi ce ballagahu Allahu manazil shuhada wa imma ta'ala firashi Ta sai tambaya ta gaba wanda ke cewa malam yana bayan liman a matsayin mamu sai ji ya karanta wata aya ba daidai ba kuma ya riga ya wuce da karatu me ya kamata ya yi a wannan lokacin shi ya kyale shi ba sharaɗi ba da tilas sai ya dawo da shi ba ya gyara ayar watakila ma ba zai fahimci gyaran ba ba kuma karatu ne da ba zai bata masa sallah ba da yau a cikin fatiya ne ma to wannan shine ba za a daga masa kafa ba amma a cikin karatun sura da ya tsallake wata aya ko ya faɗi kalma ba daidai ba to an yi kokarin tayar masa ya wuce sai ya kyale shi ba tilas sai an da shi ya karanta ta daidai sosai abubakar baban abdulwahab rijiyar lemo yake cewa mana addu'ar da ake bayan kammala kiran sallah ko da a masallaci na nesa mutum ya jiyo sai ya yi a masallatai yanzu suna da yawa kuma duk da spika kuma suna yin kiran sallah ba lalle a lokaci ma ɗaya ba amma bambanta lokutan to abinda zai yi da akari da shi shine masallacin da ya fi kusa da shi shi ne masallacin da zai fita je sallah to shi zai la'akari da shi wajen bin mai kiran sallah da kuma abubuwan da ake so an yi a mai kiran sallah amma sauran duk ba su lazimce shi ba wanda suke nesa da shi wanda ba dan yi ma ba zai ji kiran sallah su ba to wannan ba baya zama lazimi a ce duka sai yayi akwai lokacin da za ana kiran sallah ma saboda masallaci daya suna yi tare to in a haka ne ya za ka yi za ka bi na kusa da kai shi ne wanda yake akrab wanda a ciki kake sallah watakila ma da lasfika ma za ta ɗauke za ka ci gaba da jin da mai kiran sallah to wani shi ne za ka bi ka ansa masa to shi kuma ne ke cewa assalamu alaikum malam ya samu a biyu ne da liman sai ya tashi domin ciko ragowar biyan sai ma mu suke cewa da liman din sallar bata cika ba ka sai liman ya tashi da aka sai liman ya tashi zai ciko shi kuma ya ya bashi ya yi zai koma ya bi liman ne ko kuwa zai ci gaba da ciko ta sargowar sallah in har liman ya tashi zai ciko sallah to za su yi tare da liman har liman ya yi sallama wanda ita ce ta ƙarshe wacce sallamar da ita sahawu ce ba sallama ce ta fita daga sallah ba yanzu ya fahimci cewa sallarsa ba ta cika ba ya tashi zai ƙara so sallarsa sai ka bi shi ku yi wannan raka'ar da ta rage ya yi sallama zai sajjada ba da kai ba za ka yi sallama ba sai ka miƙe sai ka kawo ci kowa raka'o'in da suka rage maka sai kai sujjada ba da da sai ne ke ce assalamu alaikum malam da Allah ne hukuncin mika hannu ta gaban mai sallah domin daukar wani abu ba tare da satara ba babu wani abu da ba abin da aka hana wucewa ta gabansa ba dan zama a gabansa ko mika hannu duk wani ba komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da na Aisha radiyallahu ta'ala anha tana kwance gabansa zai sujada ma sai ya tunkuri kafarta ta janye ya sujada ya dawo ta dawo da shi in zai sake yi ta janye sau haka zamanta a gabansa ba daidai yake da ketara wata ba sau haka don mika hannu ba shi da ketara sallah ba ta sai radiya dan jaji take cewa yaya tsawon mata ya kamata ya kasance shin limamiyar za ta shiga gaba ne kamar yadda limami namiji yake tsayawa sunna shine ta tsaya tsakiyar su ba a gaban ba wato za ta tsaya ne a tsakiyarsu sai shi kuma yake cewa malam shi mai yawan kokonto ne ya yi aikin hajji ta matu'i amma shaidan yana saka masa cewa bai yi niyya ba a miƙati shin ya ya kamata ya yi to ya za a ce bai yi niyya ba ya je har miƙati watakila ma har ya yi raka a biyu ya zauna ya abin nan abin da watakila ya ɗauka shine niyyar talbiya akwai talbiya labbaikallahu allahumma hajjan ko labbaik allahumma umratan idan umara zai yi zai yi tamattu'i kamar da ya ce zai yi kallahu Allahumma umratan sannan ya ci gaba da talbiya wannan ba ita ce niyya ba wannan sunan talbiya da ake yin tare da niyya amma ita niyya shine abin da yake zuciyarsa abin da ya kudurce zai yi a ransa lokacin da ya je miƙatin nan ya san me zai yi ya san wannan miƙatin da ya tsaya niyyar hajji ya tsaya ta tamattu'i a ne eh, yi hajjin zai ta matu'i idan haka zai ɗauko niyyar umara ne duk ya san da wannan wataƙila sai ya manta bai furta labbaik Allahumma umratan wato ba zai ce bai yi niyya ba bai talbiyar da ake yi tare da niyya ba ana san kai niyyar kai wannan talbiya din a daidai lokacin ka furta amma ba ita ce niyyar ba sauraka yaya da yau zuwa akai kawai ka wuce sai ba wuce miƙati ka tuna fa a ai hajji nake so in yi kaga na wuce mi to ana sai ce ba ba ai niyya ba amma ka zo har miƙati a yi sallah da kai kaga ka zo wurin daukar niyyar la iyaka dai akwai wasu abubuwa da ya kamata a lokacin yi. kai sannan kuma wucewar da kai kana yawan shakka wannan yawan shakkar amma amfaninsa shi ne kai buris da wannan wasan da shi ɗaya yake maka kamar yadda ka kira wasu wasan saboda ka sai ka ɗauka kawai kayi yi dama amfanin wato hanyar yakar shakka ko wasu ke kenan na shaidan ne buris da irin abin da yake saƙa maka ko ya saƙa maka wani abu kawai ka ɗauka kasansa ya ce ba baka yi baka cewa ka kayi kawai ka manta da shi to shine zai gaji ya daina ka maka wannan wasu wasa ba matukar za ka riga miƙa wuya yanzu ka riga ɗaukacin hajjin ka ba ba ta yi ba to kana koma kai wata hajjin da ka dawo zai nuna maka ba kai wani abun ba za ka zauna rayuwa kenan kullum a kai a hajji kake kuma ba ta yi ba kaga ya ci galaba a kanka yana ta maka wasa da addini sauraka watsi da wannan shine ma maganin shi wannan wasu wasan da kace kana ci to sai wani yake cewa malam ya kammala karatu shekaru biyu da suka wuce na digiri a jami'ar bayero kuma ya samu aiki a wani kamfani na taba sigari to malam wai ya matsayin wannan aiki. bai samu aiki ba dai tukunna ya nemi aiki domin sai da taba sigari eh, hada-hadatta haramun ne a musulunci duk abin da zaka sayar ya cutar da wani to haramun ne ka ci wannan kuɗi abin da zaka sayar na cutarwa saba sigari cutarwa take bil ittifaka ijma'i ne da wanda suke shanta da wanda suke yinta da wanda suke shanta da masu sayar da ita kowa ya yarda cewa tana kunshe da manya-manyan cututtuka da musulunci kuma ya hana ‘ya'yansa su rungume abin da zai zama cutarwa ne gare su Allah subhanahu wata'ala yana cewa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kuskura ku kashe kawunanku Allah mai rahama ne gare ku mai tausaya muku ne haka da cewa la tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku cikin halaka haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la darara wala dirar babu cuta ba cutarwa malamai sun ittifaki akan cewa ad-dararu yuzal duk abin da yake cutarwa ne ana ƙoƙarin kawar da shi ne ba bar shi ba ake so ai so ake a babu shi to kai kuma anan kana ta ƙoƙarin ka yada shi ne ka sayarwa da mutane ma haka karɓi kuɗin su ka sa su yi almubazzaranci da dukiyar su tare da cewa Allah subhanahu wataala ya kirawo masu almubazzaranci da cewa ‘yan uwan shaidanu ne ‘yan uwan shaidan ne ko ‘yan uwan shaidanu ne shaidan kuma mai butulci ne ga ubangijinsa cewa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytan rabbih kafura ce kada kai almubazzaranci kada ku yi almubazzaranci kada kai almubazzaranci domin masu almubazzaranci ‘yan uwan shaidan ne shaidanu ne shaidan kuma mai butulci ne ga ubangijinsa haka kana taimakawa shaidan akan yan uwanka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la takunu auna li shaytan ya akhikum hakku taimaka wa shaidan wajen batar da dan uwanku kai zan kana taimakawa wa shaidan ne wajen yada abin da yake barna ce a cikin al'umma Allah subhanahu wataala baya san barna wallahu la yuhibbul fasad ce baya san barna la yuhibbul mufsidin baya san mabarnata don haka abinda Allah baya so kai halatta ka dauke shi aiki dauke shi sana'a ba har zaka ce ka samu aiki ba ka samu aiki ba aikin da ka samu halaka ce za ka kai kokari ka nemi abin da yake hana halal ka ci halal domin ka zama karɓaɓɓe a gurin ubangiji hannu wata don za ka bar wannan aiki da wuri ka nemi wani aiki da sai sakon mujahid adam rijiyar zaki ke cewa da allah yana son karin bayani game da hadisin da ya zo a cikin bukari wanda ke cewa wasu sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu baituka kuma shin zai iya zama dalilin kafa hujja wajen wato akan waka Allah subhanahu wata'ala yana faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikru wa qur'anun mubin wa mu koya masa ba wato shi manzo Allah ba mu koya masa waka ba ko bai waka ba bata dace da shi ba a ce masa waki a ce abin da yake kawowa waka ce wannan bai dace da shi ba abin da yake zuwa da shi yana karanta mutane Allah ce ba wani abu bane face zikiri ne tunatarwa ce an bato ne na Allah wa Qur'anun mube ko abin karantawa ne alqur'ani mai mabayyani ko mai bayyanarwa yake bayyanar da gaskiya yake bayyanar da shari'a yake bayyanar da haske da hanya madaidaiciya don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kamar yadda kafirai su karka zargin sa bane cewa mawaki ne annabi ba mawaki bane bai koyi kwatsa ba kuma ba watsa yake koyarwa ba ba kuma ita yake yi ba ah, waka mawaki shine wanda yake tsara magana cikin wasu wani salo na magana da yake kunshe da bahari da da ainihin kafiya alwazin kalamun mawzunin mukaffa wanda suke cewa magana ce wacce take da wazani take da ma'auni kuma tana karewa da take da kafiya wato abinda take karewa da shi kalmar da take karewa da shi ta ƙarshe. saboda haka wannan eh, ita ce waka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zama ya shirya wani abu irin wannan ba na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya rera wasu baitoci na rajiz na abdullahi bin rawaha ba shi ya kirkire su ba shi ya yi su ba amma ya ji yana faɗa kuma kalmomi ne masu kyau annabi ya maimaita eh, eh, wanda shine watakila mai tambaya yake ishara zuwa gare shi na na lokacin da annabi sallallahu alaihi ake gina masallacinsa da cewa Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit al-aqdama illa qaina innal ula qad bagaw alaina fa in aradu fitnatan abaina ke cewa Allahumma ya Allah laula anta mahtadaina ba dan kai ba da ba mu shiryu ba alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah wurin aljanna in suka shiga aljanna suke cewa ya ubangiji godiya ta tabbata gare ka da ka shiryar da mu ka nuna mana wannan ba don ka shiryar da mu ba za mu shirya ba shi ne shi abdullahi bin rawaha a cikin baitutukansa na zai ke cewa allahumma laula an anta daina wala ta na wala sallaina ba don kai ba ba mu shiryu ba ba mu yi sadaka ba ko da ba mu yi sallama ba mu yi sallah ba fa anzilan sakinatan alaina ka saukar mana da nutsuwa wa sabbitil aqdama illa qaina ka ba mu jajircewa da dagewa lokacin da zamu haɗu da abokan gaban mu innal ula qad bagaw alaina ga waɗannan sun yi mana zalunci sune ne na larabawa na quraishawa da suka zalunci musulmi suka koro su daga gidaddajin su suka kwace dukiyoyinsu su suka raba su da iyalansu su sai sun muna zalunci in aradu fitnatan duk sanda suka so fitina da mu wato su nemi karkatar da mu daga addinin mu ko ba muna shirka a baina sai mu ci mu yadda ba ba za mu yadda mu bi su ba to wannan kalmomi su yake maimaitawa tare da tare da da sahabbai a wannan lokacin to wannan kaga ba shi yayi wakar ba ba idan kaji ji wani yayi waka ka maimaita abin da ya faɗa ba ce maka mawaki ba cewa kuma kayi waka in ba haka ba da kowa ma mawaki ne da wahala ka samu wanda bai haddace baiti ɗaya biyu na wani mawaki ba saboda hikima da take cikin waken to dan ya haddace baiti ɗaya biyu uku yayi ai kaga ka ce masa mawaki ba kawai daga wannan ya dai karanta wakar wani annabi sallallahu alaihi ya karanta wasu baitoci na wasu daga cikin sahabbansa waɗanda suka iya suka kware a wajen waƙe saboda amma shi bai zama mawaki ba kuma waƙa ba ba cancanci shi ba to sai shi kuma ne ke cewa assalamu alaikum shin kiran sallah da ikama wajibi ne ko kuma sunna ne kiran sallah wato eh, wajibi ne wujub al-wujub al-kifai wajibi ne a samu wasu ladane da za su rika kiran sallah a gari lokacin da sallah ta yi a ji an kiran sallah bai halatta a ce ga gari ba wata alƙarya da musulmi suke ciki amma ba a jin kiran sallah a garin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya kiran sallah alama ce da take sa a gane gari na musulmi ne ko yaƙi za a je a sallallahu alaihi wasallam ce ku tsahirta in kun yi suna sallah ka ku auka musu ba abokan faɗan mu bane zaka kira sallah alama ce shi'ar ne daga cikin abin da sha'irul islam baya halatta musulmi su haɗu gaba ɗaya su bashi in wasu kuma suka yi su ɗauke ma wasu wajabcin ya sauka daga kan wasu yayin da wasu suka yi in an ƙi gaba ɗaya to kowa ya zama mai laifi duk wanda yake musulmi a garin da ba a yi kuma shi bai tashi yayi ba to ya zama shi ma yana cikin masu laifi a iqama ita ma sunna ce muakkada sunna ce mai karfi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sallar da za a yi za a bude ta da iqama bambancin iqama da kiran sallah kiran sallah ana sanar da musulmi lokacin sallah yayi duk abin da suke su watsar su kintsa su shirya su tafi masallaci ko su tafi su yi sallah ita shine kiran sallah al ilan bi dukhuli waqti salah ta sanar da kai cewa lokacin sallah ya shiga ita kuma ikama lam ne lil mutaahhibina lis salah wanda sun gama shiryawa sun zo masallaci za su an gama sanar da su yanzu kuma ana sanar da su cewa to ku ku miƙe tsaye ku taho mu za za a shiga sallah ita ikama ba ita ce shiga ba ita ce sallah ba shiga sallah tana kasancewa da kabbara harama sallallahu alaihi sallam ya ce biftahu hatta takbir wa tahlilu hatta تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريمها التكبير كبرة shigar da mutum sallah da صلى ذات حرم تامسا yin wasu abubuwan da ba a yadda a yi su a sallah ba sannan fita daga sallah ita ce sallama da aka kabbara harama ita ce da zarar ka yi shigo cikin sallah amma ita iqama sanar da mutane a cewa to su zo za a tsayar da sallah su zo kad sallah kad sallah ba ta tsaya sallah ta tsaya ba na lokacin tsayar da ita yayi ko an tashi za a tsayar da ita to ita sunna ce muakkada annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai sallah tare da sahabbansa ko kuma shi kadai yana yi mata iqama amma bata zama farilla ba ba wajibi bace kamar kabbara harama take rukuni ce a cikin sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi koyawa almusi salati mutumin da ya salla gaban sa ba daidai ba annabi ya ce ka je ka saki sallah ya dawo ya dawo ya sallama annabi ya ce ka kuma koma ka saki sallah dan baka yi ba ya kuma koma a karo na uku ya ce wallahi la uhsinu ha fa allimni ya rasulullah ba zan iya wacce tafi wannan ba ka koya mu shi da annabi ya koya masa yadda za a yi da kabbara har ma zuwa sallama amma bai koya masa da iqama ba don malamai suka ce to wanda ya nuna cewa ita iqama ba ta ciki kuma ba farilla ba ce amma sunna ce muakkada bai dace mutum ya yi watsi da ita a sallolinsa amma da zai salla farilla bai yi iqama ba ba za a ce sallarsa ba ta yi ba ko sallar ta ba ce sai wani ke cewa malam shi ladan ne shin ya halatta ya kira sallah a masallaci sannan ya tafi wani masallacin daban ya bi jami'i daga isa abdullahi hausawa to shi ladan galibi an san shi shine daga liman sai ladan haka suke ana ganin liman ana ganin ladan to an ga liman kuma wasu abubuwa da suka shafi masallaci duk yana da alaka da su to yana da kyau a ce ana yake sallah wani abin zai taso za a ce ina limami da an ce ba nan to waye ladan kamar ya zama da zai kiran sallah kuma zai tafiya su wani masallacin kaga a yadda tsarin limanci da ladanci yake to zai kawo dan abin nan sai zama an tashi a rasa ba wanda zai ce ko lokacin tayar da sallah ya yi ko ya aki sai dai mutane su su yi na da kansu wannan ba wai ci a kai wajibi ba ne dole in kai kiran sallah abu sai kai sallah gurin amma dai a tsari ana son a yi wani abu su rashin tsari in kasancewa kai ba nan kake sallah ba to a samu wanda zai zama shine ladan shi zai rika kiran sallah kuma yana tsayawa lokacin da su kama ta yi liman ya zo a tashi a yi kama in aka ga liman yana da uzuri ya wakilta wani don babu kowa shi kenan sai ka ga watakila ma wanda bai cancanta ya wuce ba ya wuce da karambani kamar in yana nan shi an san shi ne ke da alhakin ya ce ruwa na wuce don ya san masu zuwa sallah kuma bakin gwargwado ya san wa ya dace ya shiga ya ja mutane sallah saboda ba haramun bane amma kuma yana da kyau bisa kiyaye tsari a ce kana kiran sallah a gun kai sallah a nan masallacin ta sai muhammad aminu sa'id limawa hoto yake cewa idan mutum yana sallah ta nafila sai kabil ko ba ta kama shi a cikin sallar to zai yi ko kuwa ba sai yayi ba a sallar nafila da sallar farilla duka sallah ce idan aka samu abin da zai jawo kabli ko a jirgin ba a wato har ya yi shi kuma ba abin da aka yi sauki a cikinsa a cikin nafila ba akwai abin da an yi shi a cikin nafila misali a nafila za ka yi raka a hudu ka zauna ba tare da ka abin da ka yi su a haɗe ba tare da ka yi zaman tahiya tsakanin su balle sallama kaga ya halatta a yi su a wato nafila dan mutum ya yi wannan ba zai ce zai yi zai yi kabli ba saboda ya bar zaman tahiya dan dama in ya zauna tahiyar ma sallama zai yi da ba zai zauna ta tahiya ba kuma ya taso ya ci gaba da rakoyi to irin waɗannan duk sun halatta a cikin nafila da akwai wasu kuce kuncen da aka sauki da yin su a cikin nafila kamar zama ka yi sallar nafila ka gaba ɗaya a zaune ko da ko kana iya miƙewa tsaye kana da ladan sallar ka gwargwadon yadda ka yi sallar duk da cewa wanda zai a tsaye sai ya fi ka lada to amma kuma baya zama sallar ka ta ɓaci saɓanin farilla in kana iya tsayuwa ka zauna sallar ka ba ta yi ba sau haka akwai wasu abubuwa da aka yi sauki a kan yin su a cikin nafila in ba sa cikin wannan tun ya bari har wanda ya kamata ce ya yi bai yi ba yana iya mata sujada da sawi da sai shi kuma wannan mai tambayar ke cewa malam matar da nakuda ta zo mata kafin sallar azhar kuma tsarin magarba ta haihu za ta rama sallolin da suka same ta a cikin nakudar kafin sa haihu ne nakuda shine ciwon haihuwa inda ya fahimci naƙuda ciwon haihuwa wani ciwon haihuwa ne ba hana sallah za ta yi sallah a irin yadda za ta iya mutum yana da hankali ba a barin sallah ta wuce sai dai yana cikin wani hayyacinsa da baya da zai iya yin komai ba to wani wani abu ne daban amma ciwon sallah ba zai dauke mata sallah da take kanta ba saboda haka in azahar ce tana cikin ciwon naƙuda ba wai haihuwa ce ta zo abin nan ta fara zubar da jinin haihuwa ko wani abu irin wannan to sallar tana kanta la'asar ma ba ta zo tana ciwon naƙuda sallar la'asar tana kanta a magarba ta haihu sallar magarba ta abin nan ba ta kanta amma dai eh, sallar azhar da la'asar wannan suna kanta to suna ce assalamu alaikum da Allah malam menene hukuncin kyautar kuɗin da kuma abincin da makarantu suke baiwa ma'aikatan jarabawin nan na wayek da neko idan sun zo tantance makarantun idan sun gama kuma su ba su kuɗi a envelope ko su kyaututtuka dai ya ce har ma jami'o'i waɗanda <coughs> hukumar na nuc take aikowa su ma duk da cewa ana biyan su kuɗaɗen su na aiki makarantun sukan ba su kuɗi kuma sun bayan sun biya makara wato ita hukumar kuɗin wannan tantancewa to a wanda duk aka aika shi don ya je ya duba ya ga wani aiki da ake yi ana yin sa daidai ko ba a yi daidai ya je gurin waɗanda zai duba ya ba da rapot a kansu cewa abinda suke yi suna yi daidai ko ku a sun kauce wa tsari ko sun kauce wa ka'ida ko kuma akwai laifuka a cikin ayyukan to bai halatta ya karɓi wani kuɗi a wajensu ba su kunshe wani abu su ba shi ya karɓa domin wannan zai zai sa ya yin gaskiya a cikin abin da aka sa shi abinda ya gani na ba daidai ba maimakon ya zama na yayi magana ko ya sanar cewa abu kaza da ake abu kaza ba daidai ba ne a gyara an ba shi cin hanci ya tafi an bar abin a haka ta shi kenan kaga yau da gobe harka ilimin sai ta mutu saboda ka ba daidai ba ne ba wai game abin da ya shafi accreditation ba ko ma menene in dai aka ce wani wani ne da aka tura ya je duba an yi aikin kwangila ne aka tura wasu injiniyoyi su je su duba su ga aikin yayi ko bai yi ba dan kwangila ya tara su ya dan ba su kuɗi a ambulan ya waye waye suka karba su cin kan karbi cin hanci domin sun yi haka ne don ya rufe bakin su su kuma su je su rubuta report mai kyau cewa ai aiki yayi alhalin ko bai yi ba haka da zarar an zo an fara amfani da shi nan da ne lalace saka kaga sun ci amana al'umma kan wani dan kuɗi kankani da za su karba wanda la yusmin wala ne min ju haka bai halatta ba karba irin wannan dukiyar sai sai garba yake cewa addu'ar da ake yi zuwa masallaci daga gida Allahumma ja'al fi qalbi nura zuwa karshe mm. za a yi ta karanta ta ne har wato zuwa masallacin ko kuwa sau ɗaya ne ake yi ruwayar ba ta inganta ba da cewa zuwa masallaci ake ruwayar imam muslim ya kawo ruwayu guda biyu ruwayar abul ala akwai kuma ruwayar ali ibn muhammad wanda ita ce ruwaya ce wata take eh, shazza amma ita wannan addu'ar an santa annabi sallallahu alaihi wasallam ta ne a cikin sallah a cikin sujjada annabi ya rika yin wannan addu'ar ba lokacin da zai fito ba akwai ruwaya da ta zo musulmi ya kawo ta amma don ya bayanin illa ta saboda ya kawo ruwayar sahihiya sai kuma ya kawo wannan ruwayar wanda take nuna cewa ruwaya ce ma'alula haka ba bai ta inganta ba cewa addu'ar fitar zuwa masallaci ne ballantana a ji sauro ake yin ta sau biyu ko sau uku ko sau nawa bai bai inganta ba abinda inganta shine yin ta a cikin sujjada sai Ismail ya salanta yake cewa menene hukuncin wanda ya ya hada alkur'ani kuma ya bari wannan hadda ta zube to ba bai kamata ba mutumin da ya hada alkur'ani yayi wa sakaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wanda ya haddace Qur'ani ya rika bitarsa domin yana cewa ya fi saurin kubucewa fiye da raƙumi ko raƙuma daga daga dabaibayinta saboda haka yana da kyau mutum ya rika ta'ahudul Qur'an duka bitarsa yana karanta shi ko da yaushe <coughs> idan wani abu ya bujuro masa wanda zai sa shi ya manta wannan Allah zai yi masa afuwa saboda larura amma in kawai tsaba sakaci ne da cewa alkur'anin gaba ɗaya ya sa har addu'a da ta abin wannan ya ya abin da ba shi ya kamata ba duk da cewa akwai wasu hadisai da ake rawaitowa na azaba mai tsanani ko mai raɗaɗi ko mai waye wanda duk su inganta ba amma dai abu ne da ba daidai ba a ce mutum ya yi sakaci da abin da Allah ya bashi na ni'imar haddar Qur'ani har ya zube ba bai wata larura kuma ta ce da haka ba to sai sakon da ya zai ke cewa da Allah malam idan ana alwala akwai wani abu da ake faɗa ne domin ya ji wasu na cewa waitul fara'idul wudu'i shi malam hakan daidai ne daga garba babu wani abu da aka shar'anta yayin da ake cikin alwala in an zo yanke fuska a faɗo ta addu'a ko an zo wani wani kurkuren baki a faɗa an zo yanke hannaye an zo yanke kafa wannan duk hadisai ne wanda suke na karya wanda ba su tabbata ba ya ulumuddin al-ghazali rahimahullahu ta'ala ya kakkawo su amma dukkan su hadisai ne da ba tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka ba wani abu da ake faɗa yayin wanke gaɓoɓi na alwala sannan kuma na waitu wani niyya a zuciya take ba ba a baki take ba niyya shine al-qasd al-ilmu bi shay ka san me zaka yi shine niyyarka yayin da mutum ya sa ruwa a gaba ya san me yake alwala yake yi ko wanke hannunsa yake yi ko tsaftace yake kawai ya san dai me yake yi abin nan da ya sani shine niyyarsa in yana jin kawai dai yana wanke kura ne daga jikinsa shikenan wanke kura yayi in yana jin alwala yake alwala yake saboda ka ba buƙatar sai ka ce na waitu kaza kaza kaza kaza wannan duk maganganu ne da ba su da tushe kuma ba musulunci ba ba sunna ba ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka sanar da Allah addininka allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa fi al-ardi wallahu bi kulli shay'in alim za ku sanar da Allah addinin ku ne Allah ya san abin da ke sama da kasa ya san komai saka kalimu bi zati sudur ya san abin da ke cikin zukata tun kafin ma kafirta wallahu a'lam ma fi nufusikum Allah ya san menene menene a cikin zukatanku kafin ma ka furta Allah ya sani in tukhfu ma fi sudurikum aw ya ya'lamuhu Allah in kun boye abin da ke cikin zuciya ko ka bayyana Allah ya sani so ba kake ga yawa na waitu din za zaka ga mutane ne a cewa kai niya to me za su yi maka su mutane in ka ce ka musu kai niya Allah kake gaya to ai Allah ya sani kaga ya zama ya zama shirman banza kenan ba ba bukatar ka ka furta to sai wani ke cewa mallan tambayar sa akan aikin hajji ne ya ce game da tamattu'i mai tamattu'i zai dau harama daga masaukinsa ranar takwas ga wata to kuma yanzu mallan ana fitar da alazaitin ranar bakwai ga wata to mutum zai tafi da haraminsa a hannu ne sai ran takwas ya dauniya ya bina ko kuwa ya mutum ya kamata ya yi yadda ya fi masa sauki idan ya sa kayansa ne a gida ya bi su a haka in aje ranar kashe gari ya yi niyya shi kenan kuma a'a zai tafi da kayansa ne a hannu kashe gari ran takwas ga wata ya tashi ya yi wanka ya saka da safe shi kenan duk wanda ya fi masa sauki shi zai don shiga ihramin ba shi ne niyyar ba da muka ce don ka saka fararen kayan ba shi ne ka yi niyyar hajji ba dole sai ka kudaci niyyar daga baya a zuciyarka to sun ce assalamu alaikum Allah ya saka malam da alkhairi ce ya ji wani malami yana cewa shaidan ko kuma shaidanu suna shiga ko ina jikin jikin magudanan jini na mutum cikin zukatan mutane domin jefa musu wasu wasi tumarin tambayar ita ce shi ne shidan ko shidanin su ma sun san duk wani abu da ake cikin zukatan mutane ne kamar niyyar aikata aiki ko kuma tunani da imani da makamantansu suna sanin abin da kafurta ne wani yana nuna kusancinsu da kai kusanci ne mai abin nan yadda iska take bin jikinka haka haka shaidan nasarar sai ce ya jiri bin ibn adam majalar dab yana gudu a jikin ɗan adam magudanar jini saboda haka yadda kake shakar iska haka haka jisim ne latif ba kamar ba jiki ne mai kauri ba kamar yadda ka iska haka shi yasa muke cewa ake isko kai haka suke sai iska za ka fidda iska ka shaƙe ta ka fitar da ita yau aka ji kaurinta ya shiga ba bakin ka kaurin ta da fita to haka shaidano suke tare da mutane amma ba za su san abin da baka furta ba abin da baka furta shi ba za ka sani ba amma abin da ka furta shi a ka bayyana shi za su sani kusancin su da su sai zai san me kake me kake abin nan amma sanin abin da yake cikin zukata kafin a furta wannan Allah ne kadai ya yake banta shi ne alimin bi zata sudur shi shaidan abin da yake yi shi wasi waswasi yuwaswisu fi sudurin nas yana waswasi ya jefa maka wani abu a cikin ranka sake sake kai ta sake sake a cikin ranka shi wasu waswasi kai ta sake sake a ranka to shaidan shi ne abin da yake wa mutum to sai ke cewa wani addu'a ne ya kamata mu rike domin neman kariya daga shidanu sakon da ya zo ne daga Hussein Idris gadi gadi ga kula a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqa wa min sharri an-nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wan-nas. wannan eh, abin nan kula auzu ta karshe din ita ce kula auzu rabbin nas kusan dan ma neman tsari daga shedan din ne aka aka saukar da ita mutum <coughs> take ta malam ciki ne Allah ya bata kuma likitoci suka ce mata mace za ta haifa to kuma mai gidanta yana daga cikin mazajen nan da ba sa son a haifa musu 'ya'ya mata kuma tana cikin damuwa sosai to ta taba jin malam ya ce addu'a tana iya canja abin da Allah ya riga ya kaddara shi ne take tambaya idan ta dage da addu'a sosai Allah zai iya musanya mata da namiji kafin lokacin haihuwar yayi to na farko dai su galibi likitoci ko irin injina da ake da su na'urori da ake da su na duba abin da ke cikin mace suna sanin ko suna hasashen abin da ke cikin ta ne bayan an halicce shi bayan fara halittarsa ba wai yana dugon mani ko yana yana jigudan jini ba sai an fara sai ya fara zama mutum sannan suke iya ba da hasashen cewa namiji ne ko mace ce <coughs> da shi ma hasashe ne akan samu akasi so idan har an halicce shi wanda shi ne abinda Allah ya kaddara a riga ya wakana abinda bai wakana ba shi kake abin nan shi kake roƙo akan a canza maka amma ya riga ya wakana ba a yi mutum namiji ya yi addu'a a mai da shi mace ba wacce za a yi ta mace don ta yi addu'a ta nace kuma ta koma namiji so in an riga an halicce shi a cikin ciki namiji sai namiji zai zo ba za a halicce shi namiji ba kuma ki kice yana kina so kowa mace saboda kin addu'a ko halicce shi mace amma mu sani cewa su hakan su hasashen nasu ba wai ɗari bisa ɗari ba ne akan yi hasashe a cewa mace ai mace ce mace ce karshe ta haifi namiji ko a ce namiji ne namiji ne karshe ta haihu ta mace sannan abu na na gaba maganar cewa mijinki baya so na kina cikin damuwa wannan ba daidai bane wannan kuna fada da wato kuna kun dauko aqida ce ta jahiliya aqida ce ta jahiliya mutum ya ce baya san ya mace shi namiji yake so ba aqida ce ta ta musulmi ba a lokacin jahiliya aka samu wannan yayin da larabawa suka sa wa mace karan tsana har Allah subhanahu wataala yake gaya masu yake gaya mana irin dabi'arsu idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما, ما يحكمون ce idan aka yi wa ɗayansu albishir da haihuwar ya mace sai fuskarsa ta yi murtuk yayin yana cike da bakin ciki ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira yana ma boyewa mutane har ba ya san ya shiga jama'a ko saboda an masa mummunar mummunar albishir ya je yana ta sake sake a ransa ayumsiku ala hulin zai yarda ya rike wannan abin da za a haifa masa ko aka haifa masa na ya mace bisa wulaƙanci ana ta nuna shi ana cewa gidansa an haifi ya mace amiya duk sofi fi turab ko ya je ya turbide shi a cikin ƙasa ya rami ya binne shi kawai ya binne wannan abin nan Allah ce sa'a ma ya hukumu abin da suke hukunci da shi ya yi muni so da wannan mata take faɗa mijinta yana da shi ya yi muni Allah ya kira shi sa'a ma ya ka kace ba ka san ya mace ya mace ya mata nawa ne suka fi maza Allah ya baka wani tarbiyya ta kwarai ta gari sai ta yi maka abin da ya maza goma ba za su yi maka ba wasu ma 'ya'yan mazan su suke zama sanadiyar ajalin ma iyayen nasu so albarka ake nema ka haifi wacce za ta zama ta gari ta amfani ka ta amfani al'ummata ka na gari duka mutanen kwarai. da Allah ya ba mu labarin su alkur'ani sun roƙi sun roƙi ƴaƴa nagari lokacin da ummu maryam mahaifiyar maryam hanna lokacin da take addu'a cewa Allah ya ba ta ɗa namiji ba komai yasa ta ce namiji ba saboda za ta sashi ya zama mai hidima a masallaci galibi ba a san mace a je a kai ta masallaci kawai a batta ba tana son ta samu wanda za ta kai shi ka sadaukar da shi a masallaci gurin ibada ya yi ta hidima to da Allah ya tashi nuna mata cewa wannan abin da kike so ɗan namiji ya miki mace ma za ta yi sai bai ba ta namijin ba sai ba ta mace ita kuma ta riga ta yi wa Allah alwashi cewa abin da yake cikin ta za ta ba da shi ya abin nan shine Allah subhanahu wataala ya ga falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم تشي الله تشي لوكتي نتهيه فلما وضعتها قالت تشي يا ربي إني وضعتها أنثى الله غاشي ما تشكو نحيبا والله أعلم بما وضعت الله تشي يا في تسلمي تهيفا تنتنا تشكي الله سمينيني تشي الله غاشي كو ما تشي نحيبا وليس الذكر كالأنثى كما نمجي بذي زمان يدي دمجبا معناه abinda namiji zai yi mace ba za ta iya ba amma duk da haka na sa mata maryam kuma ina neman ka tsare ta da ita da zuriyarta daga shida Allah sai ce fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan wa ambataha nabatan hasanan sai Allah ya mata karba karba mai kyau kuma ya tsarar da ita wato ya fita ta ta zama mace ta gari ya fa ambataha nabatan hasan wa kaffalaha zakariya ya ɗora kula da kulawar ga annabi zakariya wanda shine annabin Allah kuma shugabannin masu ibada Allah ya dora nauyin ya kula da ita karshe ne ya zama na Allah ya zama mata karamomi iri-iri annabi Isa a.s. ya fito ta tsatsanta zama ita ce ta yi haihuwa mai ban mamaki wadda dan adam taɓa ganin irin ta ba kuma halƙewar ta shi ba zai sake ganin irin ta ba an haifa annabi Adam da ba uwa ba uwa an halicci hawa. daga namiji amma wannan duk dan adam bai gan shi ba babu dan adam a duniya da zai ga wannan amma kuma wannan shine abin da dan adam ya gani kuma hal kiyama ba zai sake ganin wani abu irin sa ba daga ina yake daga mace yake haka kike ce wai mijinki wai kuna bakin ciki ku haifa mace ki yi addu'a addu'a akan abin da ya saba Allah zaki dan me zaki addu'a kan abin da ya saba Allah saboda ya kamata mijinki ya ji tsoron Allah ya sani cewa albarka ba wai tana cikin jinsi ba ne wannan namiji ne zai yi albarka ko zai amfani shi wannan mace ce ba za ta amfani shi ba za ta yi albarka ba wannan tunani ne na jahiliya ya kamata ya cire shi daga cikin zan ke ma ki cire shi daga cikin ranki kuma Allah ya saka alkari masu sauraro duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin akan lambobin wayar mu na 0805 biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma daya biyu da kuma sakon whatsapp akan biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sani umari talemo babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku sefila Usman Usman shine wanda ya kira mana sautin akan na'ura Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh